الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة ابن قيم da karatun littafin risalatu ibn qayyim ila adi ikhwani ko hmm. page 48 hmm. wa min fawaidihi min amfani mashahadu ya alminna an yudifa alhamdu ila wali yabu ya zulamu jidu layuna wa hi bi tunum gaji cancanta be ni ma wucin yona fala ya shahadu li nafsi hamdan yazu ga jiriya ci ta cun ye bo mu bal ya kulluhu lillah e bo lilla. be ni on le ri won ju ya soko alhamdulillahi rabbil alamin e bo pata soko bujin wewo kul alhamdulillah wa salamun ala ibadi alladhina tafa Allahu khairun amma yushrikun kama yashhadu ni'ma kullaha minhu emina ni man doro ne zaga de ne zu jirga daga basu ko bufe biyo wa ma min ni'matin fa min Allah ni man ne ga de na daga basu ko bufe biyo wa in Allah ya ga ba ni mai la wa ba wal fadlu kulluhu minhu fala ma daga basu ko bufe biyo musulunci ba wayo sunna wayo gigina wayo gina sokola wayo fifina we na sokola awoyo azikina we dena sokola awoyo pate madagunce yo sai zo su kwaye gina pati ya guyo sai zo su kwaye tufuwa fana pati mm. ya gi sai zo su kwaye ubanin mm. ko pati mm. ya jinci yo sai zo ce ya ji kukuke a nan e bugo fara pata su ko ga ya zo wal khairu kullu fi yadai al khairi pata mai gwa su ko budan wa zamin tamami tauhidi ibn qayyim ga to nan biya tulo biwi min tamami tauhidi wanda min ya mi gwe tauhidi yo e bona ga biya ne na so wa lo mm. ba wuce za o ma lo ba ba sancha mm. kashi mm. o ma da ji siriya o ma da ji tsubuwa o ma ke ji fushi be kadara ya ce ci ni mu na so kwa ji ya zalwe ne bona gbe so ko de ki o ma ga ba wa. ya we ga waza min tamamin tauhid fala yastaqiru qadamuhu fi maqami tauhid ibn qayyim ga za a je bi cikin da matsayin tauhidi abwa illa bi ilmi zalika wa shuhudi so waje ilimi ga nan mojiriyoyu fa idza alimahu ya zaga da ilimi ga nan warasa rasakha fi bi cuma da kin tubo sara lahu mashahadan na gaje mashahadu ko wa idza sara liqalbi mashahadan asmara law min al wal uns billahi nga da ke mai zaga de mashadi almin nan nan wa la amfani da yuyan wa fe je boye so ko da gogo wal billahi ma fe ke de ya gbata chi be to ci wa ga de da su da su ga loza cha so so ko egbon ga tita fíìlì ẹ̀ gbọ́ yìí ń tàbí bá a ń wọ́n pé wà fẹ́ fíìlì ẹ̀ kí o soko da gangani da mi firgitan da ci gaje we ye gbo ci ogun ga shek wacce soko tuye wa fili yake soko wa wa wozu mm. no le ko bai ban da ci wagun ga je we wacce soko tuye wa fe fili ye soko da tuye da nan nga ba golabe aya we ah. ko masib ngole alkhairin eh, wacce ga ci wacce su ko tuye wa fe fili ya so da alkhairi na ga wuce tonan mm. nga dike nga la biya ya mi yanna maga la za je billahi nga mai zan ne ke so ya nan al billahi da rayuwa nga waje ya za ibe we mu ga mulki mu ga ni mu ga mi shi mu ga kaze, mu amma ya wuce na jude bai da nan daga nan ko so ko ya mu maji ma ndo so ya ko la mutu ga so nan ya wuce bai ga take liu waje abele zai wasu da yi wòye àbílẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ wọ́n èmi bíní di fíṣìṣì àmọ́ àwọn tó ẹ̀sùn wasu ńgá tó ń tó gbòógì ko kánú ẹtí bó wà lézàáyé wọ́n ewéjẹ́ bèrèkìtì wọ́n tó confuse eléèlé àwọn da suke a àbẹ̀ yìí wọ́n amma àmọ́ ji kaza àmọ́ àbẹ́jì kaza kaza amma wuya. Hmm?

da ba la ta kursi ba la jin bi bre bre na zo Allah uju ji kiyan da sauransu ula fa ba tu ju ju da jama'a bai boso ku gwan wuta da ba waje abele the same person na me god no laji ba ga ga tsawu yo na wake da sheka me god na ma bi jin wanku al unsu billahi wa shauqi ila likayi ngaji kiyo ngaji cibo rayuwa za mu cibo ngo wa shauku ila lika yan be zu fuje shauku fuje vum bayan wudu gumbe so kwe ibn anabi ga mana habba lika Allah ga ga wa ga gumbe sokwe kwe a habba Allah lika so kwa ga gumbe wa tanawumu bi zikrihi wa taati idza e ma din fe wo ma be ke ga fawwace ke lami tuna wa ga ja azkaru ngo e a fe de ta ci wa ga da azkaru sai da tumbatu yaci wabe ji azkaru malaika rama jafe tubawo wabe ji azkaru da tan jafe biya gani biyo wabe ji azkaru a fe toye sama wabe ji azkaru a fe zoye shi ji da ji ya mi obo ni alijanna wo di gana ko wabe ji azkaru waje alijanna wage ji azkaru gintara ga ji shagala da pipa ya ce ci ke pipa ya alita ji luwa hmm. ebo salafi ga zikirun nasu dawa zikirun nasu dawo wa zikirun layi dawa hmm. wato paza jiji ba tan ngawe labio wa mo so paso ko mo chige ngawe jikio ngawe labio wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin falaysa li zikrillahi wa kutum muqayyad Allahu akbar wa zakiran la kaseeran wa zakira ta bugu halin doro zikiri da wannan waya jina nga malla man do a ga wa kirki yin tarawo yin su paso ko yin su ko su daga kirki yole ko ko maga da hali na yin tarawo paso ko wala wa gashi shi fe pa ya ta ali ta je yo tsoye ga paso ko ta tanu ma la nisbatu baina ma la nisbatu baina wa baina ala na imi dunya albita wato ni mana zaidi ne dena waga wa be ni mai ishe wa ya kwamfuta wa malil mari khairun fi hayatihi ngazo an je da alkhairi rayuwa idza kana qalbuhu an hadha masdudan abe ke mazade unde mashadu ya alminna rayuwa mu ci mafaso kwa mu ci maso ko batan kwa ko wuce ga dole na wunde na f2 kawai yiyo ni ma bi falen su kawai nga to kaga nga za na nga ngole nga za na ya e kwace na waje alheri na wa tariqul wusuli lay anu masdud masduda wa tariqul wusuli lay maza e na downta da su kona anu ke balwa kama kala ala zane diga kirna su kuma lati daga zargum ya kulu a ya sha gi wa ya tamarta wa ma fiya woma wa ilimul amal ko a ca fiya zozo e taji culata fa ya lamun a biɓi dole zane je gi ume fi ume ji rayuwa ma wasu ko jikiyo eh wasu ko batan faslu fasali oro al mashahadu sadisu mashhadiya wucin ya gutsu a yi ci mashahadu takfir ya zufu ji mashahadiyan a takfir ya takfiro ya gan wa ganwa bakon ya za salla ji amma wani ke fili ganwa ya ji kiyo eh? jiyon kendo gwai na wani ya bakon da jijin bo wa annal abda shi ka wuji la wuji ta da fili la wuji ta da hada ke zagaji kokari ya kiyami bil amri etiye wuya ku yi kini da lamari wa annal abda akika wuje la wuce ta da filki ya bil amri ga ta listi ya da abike wuje daga ji kokari ya ya e iya we kokari na wa bazala wus ko hmm. wuce mai na loto wa wa ya kuna ta ce zauna in gaci wallazi yanbaghi lahu hmm. kana an yi kabila bi mina ta'ati ko ojiyun lo ba soko ye mi lati soko wal ubudiyya da ibada jin wal khidma da hidima jin soko fauka zalika bi kasirin gani jilana danyi wa anna azamatahu kin waya soko ma wajalalahu ko da ya ci wani ma masu ba na ya tabi min al'ubudiyyati ma ya liku biha nga laban nye ibada ya na ji cancanta bai dace wai gani na gole wato ni mana sako jiya wani doku sarawi kawai ga ya gawo ga sako bai ibada bai ni ma wuce wa e ya jiya waya ko ebe hmm. ga bandoro na waga jiwu kanan fesili ya ke sako ke tace wa gona wala cana ebe ga wale na wala da daga wa iza kana khadamul muluki nga zai je jigitun da yi dimashi ya mulki ji shi nan wa abiduhum yangan da wuce haji nan amilu na hum! fi khidmatihim e ji mu'amala yi bayan hidima abu lo bayan mulki ji cin naji bili ijilali lahu e waci wa tazim a mai wace liyaye da daraje wali tiram a mai respect ya wa taukir ba ta ci waje gayo wal haya a mai dai zuye za wal mahaba a mai waduwa wal khashiya a mai suna wal nus a mai ji siya lo bai suna ga galo ne lalo wangi a mai luwe jejen doro jikiyo musofe su ba rabuwa bi haisu yi farri gu na kulu bahu ele ba ji ke foke fokan waje wari hagu gangani bai na caji ya idi mai zane shi fa malikul muluki ngole mulki ya je mulki bata nan wa rabbus samawati la jani ta sama baki nan an bi zalika sai shiga cancanta ga caji mu'amala na gani biyan bal bi ad'a fi zalika bal mutum ba da shi ne wai za shi da al'abdu min a wuce ga jiriya ci tacin annahu lam yuwaffi rabbahu fi ubudiyyati haqqahu hmm. yana ibada nan wa ajiya so ko nan mula chaki ibada wanti zo nan hmm. wala qariban min haqqi ko mu hmm. maji tsobo tsaye wala qariban min haqqi mu maji tsobo tsaye haqqi ya tsaye yayin goyin wujina nan alima taksira wa ya zafe je e ya daga ni duniya

<laughs> tunda yake aka kwato kokari uji nawa eh ibn qayyim ya ganna ko ko zadul ma'ad dan kan ta fijo an ba ta gani ngan da su ku kai daga da ja mm. eh, to ajo toji nje ga to wazkurullah ka zikrikum abakum aw ashadda zikra ba na yaji ba da ba ne yaji ba da nan ko na na isha ga ni sallallahu alaihi wasallam ya duwa kici eza fe ba so azu modona ko ani sallallahu alaihi ta ta ga unfi ba do ga Allah mai na kafu karimun tuhibul afwa fafu ani take fademi lokacin ya da take da ruji eh lokaci ngole ibada ga ce dozo amma to sun waje ke wa ba fu fagin gani be sai ci e bugo ide bukata ya faru e bone takasiru yiri na al-imam walakin na na ko kalla na kama kalla minna lil ilahi ta'budi ga zikiri ya ke mina ibada ji ya so na ke don kyali kinan ko yake nan ta wallam ya sa'u ma zalika gari istighfar cike da gwanin wajin ga ji ti fa bi so ko min taksir ye panu gbanin ye pane za gbanin ko mm. wa tafritihi gan bi rashin kula nu wa adamil qiyam bi ma min bi gani bai ya tuna ugwayin jiwu majiya ya ke yasa kwanan wa annan ila ya fira lahu al'ubudiyya wa ya fu anufiya ko kuma hakika wuce wunde bukata ila ya fira lahu sa kun fabe wuni ya al'ubudiyya ibada ya ibada ji hmm. wa ya fu anu sa ko mu fabe wuni ya fi wuya wun fiya a waje minu ila ya tuba min ya tuluba minu ala ya sawaban waje buka ngo le ngai ibada ne irajina mm. e zake de bukata e ba istighfaru de sokwe nya soku fade wi bi bichichi na wuke chigu ibada wuce ona gan wudu strogu e to lado to ye ibada na ko jiga ne ko to suma su kungo le wajiri yana gulafi yasu faya jiga wa kun zakira lillahi hubban li waji bila khawfi ni rani wala qasdi jannati mm. ga fe ba yasi fe fe eh, fe to sokwe wajiri wa sun da yana majiri wa dikiya wa wali janna an ga janna taliba wa nabi muhammad ba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar alai maga alai zanwaci majizalla na annabi ci biyo ga kiwa ga da sallahu bu ga wai ba fatiha wa sallallahu jannata mai ba janna be sokoi mm. wa uzubi min nar mai ba tare be sokwe so ku gambe ne la usiru dan da na taka wala dan da na ta mu'az annabi ne wai ji be mu'az ne miji kiyan miji miji to miji miji so yuwa annabi ga hawla u dan jinu ana wa mu'az so mu to mu'az ka ne ji e, ba ba sai ana uji be ngoci ba ni e bo de sokoi da ida janna mu gibe ene e gayo uh, uh. wa huwa wujin na fa lawa fa haka nga ke su kuci kama yan bagi keminu goyina lakanat mustahika alai bi muqtada al-ubudiyya ko etiyar lamariyar wushi bobe ba da buna ya su kai ma halaktul jinna wal insa illa liyabudu na nan wushi ya soko wai da ya ta taci wa mm. yana jin bai wanda ya taci taciwa ne wato yadda sa ko ga guji na nga wajen maka da limuminin wala muminatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim kai mu ciga ubudiyye ji wanjo hmm. ko wai hmm. wuji so ya tuma to to wai lwa nga ga wala wa yobe wa jiki an wa labiya maga a maga yin gici ji Allah ya hoji aka ke wa sallah ake fowe tashi aka ga wani zando ga je ndo ci na waji kiyo wago a maga to to ga waji kiya ga wa lo an ga zanna jige to yan doro masa kwaji yawe ede jibuta ni wata jibuta su kwa za su biya zane na jihar sabon fali kiyami a hajji zalunci hajji zalunci fa inna amal abdi yi buna hakika ya tuye wuce wa khidmati bai hidima na wuce jina li sayidi ya ga ya daka tuna mustahiqun alayhi bi hukumi kauni yi wa mamluki na di daidai ya wakiwo wayo yo mm. kashi ene maga ta na gawa ga wujuji kiyo wujujin falau talaba min ujurata ala amali da wuji gabe shi yunce ganda ka tu ga ga ya tula ila on da amire eh wa khidmati bi idmanu dine la adda nasu ahmaqa idha ja ga wuji na wa wuyon waya wa akhraqa ko a ga wuji yo na jiki an egun te ko bo anu wa lale ba aza ole sa wa abudu na to sumo suku wuji na wuji yo ngai wuji ndo e ba ki ka bare bane wuji wajen alita hmm. wala huwa mamluku ala la hakika tun jiga wuji go ye bayan ba wa huwa asali so ko hmm. mamluku baba da ko we so so so àyẹ̀wò yàtọ̀ sọ̀kọ́ àyẹ̀wò fún àyẹ̀wò yàtọ̀ sọ̀kọ́ àyẹ̀wò fún wòde fèyìfì sọ̀kọ́ àyàwó yòwò dé fi sọ̀kọ́ àyàwó yòwò dé òfin ìwòde ní òfin sọ̀kọ́ àyàwó yòwò lé bọ̀yọ̀ sọ̀kọ́ àyàwó yòwò dázọwọ́ sọ̀kọ́ àjìyàwó ẹ̀ńdọ́rọ̀ sọ̀kọ́ àjìyàwó òtí ọ̀tún yẹ jìbùtẹ̀ àmì ọ̀tún yẹ jìbùtẹ̀ àsọ̀kọ́ òǹtì mọ́. ngọ́fà àmọ́lu ngọ́kì ètú etu zàn náà wa khidmatu be ji manuji ne mustahikun alai bi hukumi kauni abdi ngole mu haji dacewa be wuji ne tiye wuji tawayya wani na mawa ga waji na wa alai aga yiwula da kwa ciwe ga gbango ce ce tunci nun dona kana zalika mujarrad fadlin minihu ne falala kawai wai sani la abdu na wuji wa yi cancanta gangani biyu yanin ma'ana a ga dole a lalaya wa hmm, dole a wujuro dole wa lopi an dawo gawo amma an dawo ga ke bai yawo yan doci ta biyu da zuwa le falalu yo hmm. jibuye tuno lo hmm. nu wani wa min huna daga babun nasu yufamu ga ya zaji fahimta yin ma'ana kaulin nabi ma'ana ya gana nabi sallallahu alaihi wasallam ga lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi amali ya e da mini ya bu na alwa aljanna gangani be ya tunina qalu aga wala anta ya rasulullah aga anabi to so ma anabi ga wala ana to mi so ma illa an yatagammada ni allah bi rahmatin minu inda gwaso ya cigara mula ko Chama hmm. mikeja. ana wai gama ba abun nono nga wale la ruwa la haru kuma jannata bi ba wunana ba wuri gitiyo shi ba wuyan sababi yo kashi babu ba wuyan iwon nga wajen gana ko a gato la ruwa la haru kuma jannata bi amalihi a ga babu a ga bi amali ba wani yake iwon etuwe ushe alijannawa etu oji kiya wushi alijanna wa amma jaza an bi ma kanu ya malun a jannan lagaza gba ebo etu na a fi lona bawu babu ikiyo bawu yan a sabab ní ọjí gáà ní ọkú ẹgbọ́gọ́ ẹjì dábọ́lọ́ gájì wà àdí àlìjẹ́ nínú mínú imani ìmáni ẹgbọ́lá sun ezo ji sallah. ezu fiazu ezu wazaka ezu lọ́ájì ezu jìgbòlógbòló yàyíyàyé ẹ̀zù gúnyín ẹ̀zù zẹ́wọ̀ máa ní ẹ̀zù wáwúlò kó wajen azkaru ɗauki kirki da na danguru kashi mm. na je zaka da waje ke waje alijanna na to yan na je wa ga wannan waje sokoci guye wa wancu lawa dogo na alijanna amma ka waje imani ga sokoya wa maji imani ga nabi muhammadu ya soko alawa de alijanna amma kawai maga fi kirkilo bai o falala su ku yawon cugo yawon ebe na alawa o ba da tunguru su ko jin yau wala tunguru wuce olu su kwa ke wuwa bo alawa gobe yoyin su kwa ke jikiyo su kwa ke go sai dai ni mu, amma to su ganye zuku waki a tuno ibn kai imana la yazmi ya gana na dani ta fi hadil arwahi ila biladi ala firahi ko ji gane ko eh da ma ke be shi shi gangara musu ko la zalu aljanna mu ya ajiyan dora a ka ni muhammadu ji fahimta kan nanya hmm. ko ji gane ko wa qala nasu bin malik anas ibn malik radiyallahu anhu waga man yukhraju lil abdi yawm al qiyamah salatatu dawawin afwa alikiyami alaji wa nuguta de mana taka da guta ya wushi aluge fa alikiyami. qiyami diwanu fi hasanatu taka da ni da boye ne fa pata ne kiyo ta tukirki nuno na sai ya tu. takada ni ma ke da tun da ne zalo je kwata na timo wa diwanun diwani ni ma ke da be an'am allati an'ama Allahu alayhi biha ni ma na sokoji a waje bayani wannan gafi mu sai ya kulu rabbu ta'ala li ni'amihi sokoci a gan ni mu jigan jigan ko zai hakaki min hasana ta budi ni man naji e gaje feli kiyo min ya tukirkiya ujimbo ní mẹ́mí jí èyàwó wọn sálàkú ní mẹ́mí jí èyàwó ní wẹ́lá tuntun náà wọn jíjọ wọn á zùn kú ní mẹ́mí jí gan wẹ́yàwó ní òfé láwọ̀ gan bí túpẹ́ náà wọn jíjọ wọn á sádẹ́ka gángan ní gbèsè kábi umúrẹ́ wọn ti jíjẹ wọn ti kú méjì ní mẹ́wọ́ ní òfé lájàzọ náà wọ́n ṣe gbúdùgbù títí ń bọ̀ wọ́n wọ́n ti kí ẹ̀kọ́ àlẹ́ rí bí wọ́n ti yìí ta ní ti kula da yana wakuna ni mai imani dana kula da yana wakuna e e, mm. mm. ni mai wasu wohu ba da sun da dana kula da yana wakuna ko ji gane ko ni mai wa to wafe fifi wafe wai gidi wafe fata na ji kun dana ni mai miyawa ilimi ndola da yana wakuna wato kin wajiji na fa yakuma asgaruha ni mana ji cancan giganon canaki fatastan fido hasanati wanda ya da ke su na zanen ɓata nan gayinku sun mata kulu in cake gaga wa izzatu kama staufaitu ba ba'du don mi ji kuji bai izayen soci haƙƙin ya na haƙƙin ya mi haƙƙin ya ni mai ni da sokojin a wani mila guzuwa ẹgbẹ́ ni ẹtì kìrìkì ní ọbẹ̀ ní ńlá jíkí àwọn ńlá àwọn ní náà ara da rahama abudawu sọ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ gan wọn yà gùn wà á ní àmàwú àlẹ́yìn sọ̀kọ́ gan tọ́ra bẹ́ẹ̀ ní ìmọ̀ náà jí wọ́n gà fara sẹ́yìn àti wọ́n wọ́n agurɓe ba doji ibn kai ga wa za sabitun an anas ko ga ganadi tabbatarwa daga ba nasu ko Albazar un gube daga ba nasu lo ba ni sallallahu alaihi wasallam kashful astaro an zawaid al-bazzar alaita yin mulabe majmu'u zawaid ga salihul muridi da da'ifu muro man na maji takiki ya majmau zawaidi na nke gabin ga dawud ibn mahbar unda mu mutamu bi wadi hadisi sabo ga ga ga na ta da ba nabi inda nazari wa a dallu shi ala kamali ilmi sahabati bi rabbi mawkuki ne laudoni ilmi na sahabi ide tiaki tiya sai ce bi akin yasa ko na alim ta wa kama annahum alamul ummati yamna sahabi annabi a ga zai da limi ga al'umman na bonan bi nabi musunnati ya annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna annabi wannan wa dini bi ajini wannan fa inna fa inna fi hadha al-athar min al-ilmi asar yin asarin nan ala da ba na tudu maliki da hanafa ga ilimi dabo wal marifa da ya ƙe su kai ma la ya dili ku yi la'ulul basairi da zandoro a biya sai zai yi wa basira nan al'arifu na billahi na yi ƙe su kai wa yi da sun nuyi wa sifati da sun fuji wa haƙi da haki ya su kai nan wa min huna da babon na masu kun yufamu qaulun nabi idza ji fahimta ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith allazi rawahu abu dawuda hadisi na abu dawuda gobe wali imam amadu imam amadu na hanbali an min hadisi zaid ibn sabit daga hadisi yan zaid ibn sabit wa huzaifa to zaifa ibn al-yamani wa gairu ma fi zai ya naga inna allaha hakika su ko law azaba ala samawati zai fi sama ne su ko ga jin azaba wa ala ardi zai fi kimin su ko ga jin azaba la azabahum su ko ga jin azaba wa zalim wa gairu zalimin nan su kuma jin zalunta mm. wa law rahimakum sai shi maga ku yama da kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim rama na sokwa jiyana wa na masokwa jiyana wa di alkhairi ya gan tuna lona ko ji gane ko mm. ga malali imamu tahawi ga sokwa wuza ba ebo falalanu jiyuna sokwa me ji zanbe a ma ji zanbe ci azaba egwe adalci wasu ko kaza jin azaba wajen zalunta Allah ya samu dace ibn qayyim da faslun fasali da na karshe ni littafi ga wani milakuwa da shanu arba umur ga yana daga na ɓata kan gina wila mariguni niyatun sahiha je niyya wangi woku kuwatun galiya wa mode kagbo bi kagbo na wa fi lalo tuki ki oti abi abi tun de na courage yuqarinuha yuqarinuhuma ena ma ke mapagani bi ne kiyo ragabatun wa rahabatun ragabatu we ba fun lo ba so echi wa rahabatu wa meji kiyo wa me wodu en so echi ngole niyatun salihah wani lazaɓiya da riye mm. wani lazaɓiya da girman kai wani lazaɓiya da jimbo aliyaye wani lazaɓiya da kiyan jimbo adiyawe mm. ko ji gani ko ume lazaɓiya da ya zu jiye bai joyi ume ke lazaɓiya da ya zu jiye bai zalmi tunan ji ce cano na ya e bugu al-ikhlasu nga loza yayi na malamalu mm. bin niyyati wa inna mali kulli mri'in ma nawa wuje bo shirka wa da wa len doro pato ci ba ci ba da na waje na ba fa man kana yarju li qarabi zan ga ba ga wu me to ci nan fali amal amalan salih a wani girki wala shirki ibadatu rabbi adam mu ga len doro pato ci ba ci ma wuce bai jonga ibo to yace ma ya e daga ibe ne yakin sale ya waje wuce mun ka ne ridul hayata dunya wa zinata wa fi lay ma malum fiya wa hum fiya la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu fi batilun ma kanu ya'malun yanzu e je bai e da jaliyaye ya yura'una na idza kamu ila salati kamu ku salaga ne ga da sallah ne kin min kan bai yura'una nasa

wasu ya kirki lo ya tunkirki na ma kanu ya tunkirki na su ake yaji daidai da suna bi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa akmaltu lakum dinakum inna ma adini gumi wasu sallallahu alaikum ni mati mani malada yazo baye wa raditu da lislama dina zando ke na jena a wala to zando ke je to ni wanja amma wali kiya wala ni wala ni na dan to kirki ruwa njẹ́ àgọ́ mu dé ní a dé ní àjíni ngole nai tamanni wata manala lail amani ya kari ni huma ragabatu wa rabatu ragabatu nga a felu lotu kirkiyo rabatu mun nga a felu ya gani be etin da da ya na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in fa hadhihi al-arba'a ngato ya gunin na ya qawaidu hadha sha'ani ngai kaida shi ya shani ya lamari ya asairu ila Allah nan bi lamari ya suluku do tun ya ga mira ne wa ma amma dakhala al abd ala al abd min an naqs hmm. fi imanihi gaban doro na jinjin na kase da kpagba ga de wuji imani ubo wa ahawali bi hali wuji na wa zahiri gan be zahiri ya lamari na wa batini pe na sonana kowa min nuksani hadhihi al-arba'a wuce jijiyen yando ci min ya gunin nan aw nuksani babu ya ko jijiyen sashiyan ya wuce falyata'ammalu al-labibu hadhihi al-arba'a to zane ga ibi hankali nan wuce ya ci ya gunin nan jijiyen hmm. ne jiza turu waje musu kuba kashi jijiyen mhm. ne jiza turu etunu wai wani lojiki a wani

faliya falyata'ammal alladhi wa zil arba zan ga bi hankali na mucin waye na baye gunin na alashiya li wali ala wasu lukahu yan na ga yan ga ta wa fi la jiyo wa fi la da zan no da zan ta no wa yabni alayha uluma wa malau ilmi no ga ga wa wa nan wa malau to to no ga ga wa lo wa ka wa lau to ga no ga ga wa ga wa ahwalahu bi hali waji wani ahwalahu na ji jamalul yi. yan daga bwa tuta ilimi na wa wani waje ne wangi wa ma ku ikin yo wuyi uma ga wala da da aljanna mun ga wala biya gani be ne abbe ke ga yeshe gunin na o ma perfect na fe da wa ilimin shi e, e tuwa ga walo ba e bezo e tunna e bo zibo melo ebo obe da fo alkiyami obe le rabo ya mu wa kadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba an mansura e na nan mana da nan umata tin sunna ne bi ma ku yi gini mujinga e tunna ma nga mi la da aljanna e tunna ma nga mi la biya gani bene uji kiyo uji lura be do so kiyo o chocha e ga ga wa go di same thing ahwali yo di same thing fa ma na tija fama na taja man na taja illa min ha za na je rabo unci je resort wangi nan un je resort wangi ya rabo unci da kai daga babun nan wala ta khallafa man ta khallafa illa min illa min faqdiha za na maji unci ma guzumo a tu ya guzumo nan un ayi ya guzumo wa sai ki e gunin nan inda ta ci bubu wani ya kaji zanu ce da safi ibo zanu ce mai da safu zuma ba kashi mm. a ci yato alijanna ne zai ji alo alijanna daga cabai na amma zai ji zuma gwadon wani ka ɓanda za su rambo mu za mu ci a dai goro biya ke za mu ci ma ya ga hannu a bai da unzuru na nai tabi su min nuri ku mm. wallahu alam ibn qayyim ga sakura da ilimi ga wallahu almusta'an ce ci maga ya tunai wa taimako bai nan mm. wa alayhi takulan ce ci maga ya dio wa ilayhi ragabatu arragabatu na mai dena evun e ba ne ye dena ba su kuka ye jevun ba wuce lo so ko da alijanna unde rama unde egun unde rida ko mm. wani fabe zai mm. ye wani bata be so kwe ya waga yi lefis ka e. mm. ya ce ya waga yi di almazid ya waga ce ci la yulu da alijanna ya waga ce ci fabe yi ya waga yi deni mashi ya ce ci wa huwa almas'ulu bi ayi wa fiqana sai ci wuce maga yi ba bi so an yi wa fika na sai ci wuce ba da yi wa sayira ikwani na min ali sunnati begi ne ke min ya ali sunna jona li takiki ha yilan ne di tabbatarwa ilman da bai ilimin wa amalan gangani bi epi a shawale gangwe wa ga ba a wa ya ci rabbana ighfir lana wa li bil iman to ji fa be yi ne ya shi jogan gani be imani na rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati ngol ya ibnu kayyim ba du'a to alu sunna ji inna huwa li zalika wal ye chunga ya tuna sai ci magana suna ku kiyaye nan wani imal wakil ma da da yi yaƙe na mai zaga yaƙin wa yaƙe su ci ne karshen littafin na ne gari salatu ibn al-qayyim ila adi ikhwani na da bayani don daga cabayin karatun ne na ci nan har da bayanin ne na yawa zube da hannun ba na shiga ci bici nan sai fa bai yi ba na shiga ji daidai nan sai cu yayi lada yawa wa gangani duyi ade ne ikpe na yi yan doruwa ade ne daily mu ko basiruna falalla ya ce ciye ba ce ce ciye fallauji ce ta ayi da aljanna ce ci gibe ne ce ci yi limina da amfani da albarka ne energy man gana ce ci yayi ko ya tula gangani biyu energy nan wuna ce ci yayi ko ya ibiya gangani biyu ibn kayyim na makalita fi na ce ci guyu wujun gafara wa sudan kabarubo wallahu a'lam bisawab wa ilayhi almarji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka